radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa sai kuma haƙoƙin mata a musulunci wanda za mu karkare shirye-shiryen namu na wannan yammaci da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha tara ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha takwas ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru casa'in da bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan mayu na shekara ta alif ɗaya tara ashirin da biyar aka haifi malik al-shabazz wanda aka fi sani da malcolm x shugaban wata kungiyar musulmi ba kyan fata a kasar amurka malcolm x dai yayansa ba musulmi ba ne sannan kuma yana dan shekara hudu a duniya faran fata masu aiki da wariya suka kona gidan mahaifinsa kurmus yana dan shekara goma sha biyar da haihuwa a duniya ya bar makaranta saboda talauci malcolm x ya musadanta a hannun mabiya elijah muhammad daga bisani kuma ya nemi ilimin addini gadan-gadan bayan ya kafu ya yi karfi ya shiga gina masallatai da cibiyoyin addinin musulunci a birane daban-daban na kasar amurka da suka hada da philadelphia da kuma detroit sai kuma shekara ta 1964 ya ziyarci kasashen musulmi a afirka da kasashen larabawa wanda suka hada har da biranen makka da madina masu alfarma amma bayan su gida watanni uku wasu 'yan bindiga suka harbe shi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi. masu da kun san cewa shekaru 501 da suka gabata ranar irin ta yau wato kuma shatar ga watan mayan shekara ta 1521 bayan gumurzu mai tsanani sojin dolar usmaniya suka mame birnin belgrade daya daga cikin manyan birane na yankin balkan a nahiyar turai wanda kuma daga bisani ya zama babban birnin yugoslavia tun a ƙarshen karni na goma sha hudu miladiya dolar usmaniya ta fara mamayar wasu daga cikin yankunan balkan a cikin shekara ta 1541 ta mamaye wani bangare na kasar hungary amma a farko-farkon karni na 20 dolar usmaniya ta fara da rauni daga nan kuma tare da taimakon sauran kasashen turai kasashen yankin balkan su kwaci 'yancin kansu daga dolar usmaniya ta turkawa da ƙarshe masu ko kusan cewa shekaru 132 da suka gabata rana irin ta yau wato kuma 19 ga watan mayan shekara ta 1890 aka haifi shahararren dan gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka ɗan kasar vietnam hu chi minh ya kasance dai mai matukar sadaukarwa domin kasarsa da al'ummarsa su rayu a cikin 'yanci da karama maimakon rayuwa a ƙarƙashin ƙasƙanci a hannun 'yan mulkin mallaka ba ga kuma ya kasance mai matuƙar karɓuwa da farin jini a wajen al'ummar vietnam saboda sauƙin kansa da kyautata ma jama'a da kuma bayar da dukkanin abin da ke da shi ga jama'a musamman ma dai mabukata ya jagoranci kasar vietnam daga shekara ta 1945 zuwa 1969 ya rasu yana da shekaru 79 a duniya ya rasu a ranar 3 ga watan satumba shekara ta 1969 masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi da lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Ministocin harkokin wajen kasashen Rasha da Iran sun tattauna akan batun yarjejeniyar nukiliya da kuma rikicin kasar Ukraine. A Najeriya kuwa 'yan sanda sun kama waɗanda suke gurkuwa da ɗaliban jami'ar Greenfield. ana ci gaba da ƙara samun zaman doya da manja a tsakanin sudan da habasha tons kuma ga labaran da ke da ke ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna akan batutuwa da suka shafi yarjejeniyar nukiliya da kuma yiwuwar cimma matsaya a tattaunawar da ake a vienna kamar da kuma suka tattauna kan muhimmancin cimma matsaya a wannan tattaunawa tsakanin iran din da sauran dukkanin bangarori kuma tabbatar da cewa amurka ta dawo a cikin yarjejeniyar da aiki da abubuwan da aka cimma matsaya a kansu baga kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov da takwaransa na iran hussein amir abdullahian sun tattauna kan halin da ake ciki a kasar ukraine tun bayan da rasha ta fara kaddamar da ayyukan soja a kasar inda ministan harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada matsayin kasarsa cewa ya zama wajibi a warware wannan matsala din ta hanyar fahimtar juna da kuma tattaunawa rundunar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta ce ta kama wasu mutane biyu waɗanda ake zargin cewa suna da hannu wajen sace ɗalibai daga wata jami'a wadda take arewacin kasar shekara ta gabata daya daga cikin ayyukan sata da kuma garkuwa da ɗalibai da aka yi a najeriya wanda suka fi ɗaukar hankali ranar 20 ga watan afrilun shekara ta 2021 ne dai wasu 'yan bindiga sa kashe wani ma'aikaci a inda sa kai farmaki a jami'ar granfield wadda take jihar kaduna arewa maso yammacin najeriya inda suka sace ɗalibai kusan ashirin 'yan bindigar sun kashe biyar daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su cikin kwanaki kaɗan domin tilastawa iyalai da kuma gwamnati biyan kuɗin fansa kafin daga bisani suka sake raguwar ɗalibai goma sha hudu bayan kwanaki arba'in suna tsare da macin ranar laraban na dai rundunar 'yan sandan najeriya ta sanar da kama wasu mutane biyu waɗanda suka haɗa da mina lawal wanda aka fi sanin sa da kano sai kuma murtala dawo wanda aka fi sanin sa da mugala wanda kuma dukkanin suna da hannu wajen aikata laifuka daban-daban to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran masu bin diddigin lamura sun yi gargadin cewa kalaman minista harkokin wajen kasar habasha wata alama ce wadda take da matukar hatsarin gaske wadda za ta iya kai ga barkewar rikici na soji a tsakanin khartoum da kuma addis ababa tashar aljazira ta kasar qatar ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar habasha a wani rahoto wanda ya aiki wa majalisar wakilan kasar ya zargi sudan da cewa tana yin amfani da wasu tsagera da nufin tayar da hankali a cikin kasar habasha kamar kuma bayyana cewa kasar habashan ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin mayar da martani da kuma hakan zai iya wakana kowane lokaci takaddama tsakanin sudan da kasar habasha dai ta ƙara ta'azzara ne sakamakon takaddamar da ake yi a yankin tigray wanda kasar habasha take zargin cewa sudan tana da hannu wajen taimaka ma 'yan tawaye na yankin da nufin kifar da gwamnatin kasar ta habasha baya kuma akwai batun takaddama da ake a tsakanin kasashen na habasha da sudan kan batun gina madatsar ruwan nan ta annahada wadda kasar habasha ke yi da kuma sudan take kallon hakan a matsayin abin da zai iya kawo mata matsala ta fuskacin noman rani a ƙasar ta kimanin mahara goma sha biyar ne dai aka kashe a makon da ya gabata yayin wani hari a arewacin ƙasar togo a cewar kamfanin dillancin labaran kasar faransa da sanyin safiyar ranar goma sha ɗaya ga watan mayan nan ne dai kimanin mutane sittin ɗauke da makamai akan babura su kaddamar da wani mummunan hari na ta'addanci akan wani sansanin soja wanda yake yankin kibankande a kusa da iyaka da ƙasar burkina faso yadda sa kashe sojoji takwas tare da raunata wasu goma sha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta togo ta sanar a lokacin a cewar wata majiya mai tushe an kashe mutane kusan goma sha biyar a cikin gungun maharan in ji ministan tsaro na kasar togo janar daham yak sojin da sun dakile wani hari wanda aka kai a watan nuwamban bara a ƙauyen sanluga wanda yake arewacin kasar lamarin da ya sa harin na makon jiya ya kasance na farko wanda kuma ya jawo asarar rayuka to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mota shirye shirye za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu barka barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu shiri sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na zaben kasar faransa wanda emmanuel macron shine shugaban kasa na farko a wannan zamanin wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin kasar waje da na cikin gida a wa'adi na farko ya sake dawowa a wa'adi na biyu bayan jama'a sun sake zabensa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da koma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane suke watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda suke sansa sun fito sun yi masa rawar gani music domin tattauna wannan batun zaben kasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu maudubu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dawo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zaben sake dawa ne wannan yanki na afirka ta yamma kana ganin yaushe ne kan magi zai waye har mutanen afirka ta yamma wanda faransa ta mulkin mallaka za su waye su ga cewa sun kwato yancin su da kasan faransa duk da cewa yana cikin tsarin mulkin kasan su eh to albishin za a fara wayewa a yanzu da muke magana da ka a shekarun yanzu ko yaushe ne na jira litin da wuce mali da ta fara bantawa kasar da fara bantawa da kafin mali ita central african republic da kira wannan sojojin haya na rasha ke kare ta daga cikin shirin faransa har da dai sojin faransa ba su bar central africa din ba ita kuma mali ya ta kwandare ta janye daga maganan faransa ta kira wannan magana din sojojin haya ne na rasha sun ke kare kasar ta yanzu to akwai kuma gini gini ne na sai din nan dama tun suwa lokacin yanci ma shi ama sai kusur ya bashi cikakken yankin kai a nan faransa ya fusa da shi ya kace kace da kasar ta ta ta sama tun takunkumi ya zama ita ce kuma bayan duk kasan cikin mulkin abin nan kasashen nan faransa yawan mulkin wannan ka da yanzu mata sa wanda saboda ga sojoji sun kwace mulkin su kirki da kasan burkina faso tana kan hanya ita ma ita ma sojoji sun kwace mulki ba don komai ba ana gani wajen saboda a'a saboda suna saboda faransa ne to kasashe ma yanzu masu karfi na faɗa a ci ji maganin mulkin faransa a afirka kaga da kamaru da gari da kuma cote d'ivoire don su ne suke cikin arziki mai karfi ko faransa ba shi da wurin saboda ita faransa sun fil azab ba ta da wani tattalin abin nan na na dukiya kasar ta ba ta wasu ma'adinai ba ta da komai sai dai dan ilimin da Allah ba ta kawai na technology na sanin kere-kere to tana amfani da wayannan kasashe da azusa mutum tun fil azal faransa tun da take tun zamanin masarautar su na irin na gargajiyar su su mahandama ne kawai masu kai hari ne kawai su kai wannan hari su kai wancan in ka karanta tarihin napoleon ba aikin da yi ta illa kai ma kasashe da yawa hare-hare da kwashi dukiyar su kan faransa wannan ma ta janyo hitler ya zama wannan kasar saboda kai ta faransa abin da zai rama afirka da wannan kasar ta su sai da ikon allah sai ko sun ba ba su waye ba ne an fi karfin su saboda duk sun yi faransa na jikin kasar su wanda ya make shi da farko nan burkina faso an yi tabbani dan dan kwanan da ya dauki mulki ya ce za rabu da faransa bai wuce wata shida ba kamar ake shaka cire shi a nan cote d'ivoire akwai lauren bagbo shi zaben shi ma aka yi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne saboda shi professor na university ya nemi a cikin ruwan sanyi rabu da faransa faransa da ƙarfin ya aka ɗauki helicopter na soja aka maki shi a fadin aka cire shi aka koran da ke mulki yanzu shi alasan watar da ke mulki yanzu mata shi ma 'yan faransa ce ba da ya yan shi kusan faransa shi yana da ma citizenship wato abin nan na zama kasa na faransa shi dan faransa ne kuma na cote to ka ga bayan da aka yi rena mutane su suke rike da mulkin yau nan kamar ka dawo tun da suka zara a hijo wanda ya fara samar da mulkin kai ya dan waye ya fara tara kuɗi shi ba yana tara kuɗi ma ya rabu da su ne zai gyara kasan shi suka yi suka cire shi a laluran hauka suka yi mishi sauka daga mulki a tsoron ne wanda ke mulki yanzu wanda ke mulki yanzu shi dan tsiraro ne cikin yan ƙananan tsirar mutane suka tsora wanda suke yi sojin faransa ke gadin palestine sojin faransa ke yin komai kamfanin faransa ke ta zai doke kasar saboda rabuwa da su kan ba zai wahala ba wa mutane dan mutane a cikin kasa sun fi sun waye sun sani amma ba ni da yanzu karfin su mama a ce kuma ita kasar america ta sani ingila ta sani amma su gare wuf su karfin idonsu to ka cire wannan ma tukuna ka koma libya kaddafi ya zo ce zai mai afirka kuɗi irin na wanda ke da abin nan da zinari wanda ke ba a ƙasar amurka yanci musamman kasashen faransa faransa dai kutu kuta kira neto haka zaka mamaye a kore shi daga wani da ƙarfin amerika ke wannan mulki mu dai muna fata wannan yakin da za su suke da ukraine allah ya ba rashin eh, nasara irin bakin amerika nan wala allah ne sa sun sauta maganar faransa don yanzu idan aka ce eh, neto ta ci nasara a ukraine din nan to kasar mali kasar burkina faso abin nan duk za a zama ku sai sai ko saboda ma shi ne kwashi sojoji daga mali nijar ya koma ya zaman su aka aje mutumin su ina nijar ya mali boda guda ɗaya ne dan su aka iyaka da iyaka najeriya ta ce a yi ecowas aka yi ecowas na kasashen afirka ta yamma har yau an kasa cewa saboda mai saboda cote d'ivoire ta yi kudin wuta giya a rabu da faransa najeriya ta yi kudi bai daya daga yadda ta ce a kudi bai daya a kama da boko haram aka zama ta akanta har yau ana tashi tashi hankula tsakanin kasashen sokoto zamfara ba don kuma saboda na ce ta yi a kuɗi bai da aka hana su kwanciyar hankali to wadda ka faransa kan sai da allah raba mu da sharin da in ka tuna lokacin da ka fara yakin bata da najeriya kasa ta farko da shafa ɓalle najeriya ta ce ƙasar faransa da ka taimako sojojin haya sauran su zuwa ma yan biyafara kuma har gobe tana bayan yan biyafara na ta raba kasar har da ɗimbin arzikin da ke cikin najeriya su damu da wani saboda haka maganar faransa yana da wahala saboda sai dan neto ne ta kasa neto ta kasa ba za ta kasa amma ba ka ba cin yanzu da a ce wani laifin ta ci zaɓe za a samu bambanci tsakanin harkokin wato harkokin kasan waje na faransa da wanda yanzu makon yake yi to allahu alamu da ke za a samu bambanci a bambanci za a samu guda ɗaya ne kada da ce maka saboda za a daina ba mutane dai takardun haihuwa na kasan faransa musu yan afirka ne ko yan wata kasa amma a rabu da maganan bambanci na ganin tattalin arziki ba zai ba don faransa ba da komai ba na gama maka kasar faransa ba ta da wani abu na a gani na arzikin kasa ba daga karshe yanzu wani kira za ka yi ga mutanen nahiyar afirka musamman ta yamma wanda faransa musu mulkin mallaka masu a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kuma shiri na ƙarshe sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon malam abdulrahman abdulmodibu jidda wani masanin adabin faransanci ko mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabon najeriya ni alkunan shirin na gabatar likicewa sai wani jikon Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo iya cawo sa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama mu da mu tofa albarkacin bakin mu. Mai magana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman moto a daidai sahu Tribune Official. To nan ina jinjina ma matasan jihar da magaram yan kungiyar a daidai sahu wanda suke tattaki yau ranar Laraba sun je bankin jini sun gudanar da bada jini a kaɗan matasan da suka je masu a daidai sahu kusan sun kai ɗari biyu. Kuma wannan ba karo na farko bane wajen karo na uku ne suna koyi da yayin su uwa su abokansu 'yan kulob da fada na jihar da magarme kamar yadda suke gudanar da aiki don tsatsace kasar su kuma da taimakon al'umma 'yan uwansu wanda suke ganin asibiti anan abin da zan ce da ina jinjina musu allah ƙara danƙon zumunci allah ƙara ba da lafiya wanda za a samu damar zuwa don a gudanar da wannan ba da jini da ake mai magana eh, dozman moto a daidai sau turbin official kungiyar masu kira saurare bugo da ƙari kuma mamba ne a coordination na jihar da magarin kula da fada assalamu alaikum Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Suna sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu. Muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau na shigo ne shiki wannan shirin domin yi kira ga gwamnan bala abdulkadir na jihar bauchi ya kamata ya dubi hanyar mu da ya lalace daga filin shagari zuwa gadar maiwa gaskiya wannan hanyar ta lalace fiye da yadda ake tunani gani yadda masu ababen suke yawan bi wannan hanya kuma sai ka samu ana ta samun hatsarurruka wani lokaci Gara muka ga ruwa gaskiya hanyar ya lalace muna kira gare shi ya taimaka gyara mana wannan hanya ra'ayina kenan ta ƙaishe daga naku kadora diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da Magana. Yau tsokaci na ne zan yi shi da tar Allah wadde da yunkurin juyin mulki da aka so a sojojin Mali masu adalci. Sai dai kuma abin ba zai zo mana da mamaki ba saboda mun ji tsokacin Faransa da take cewa wannan sojoji na Mali da suke mulki a yanzu ba ta yi na'am da su ba kuma za ta yi duk iya mai yiwuwa ta ga ta mulkin mulkin hula a ƙasar Mali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to a yau na shigo wannan gida ne domin ku bani dama an tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya shugabanninmu na kasashen lafiya afirka to aiki ya rage naku da yake lokacin damina ya fara karatuwa gaskiya kamata yi a ce mu na lahiyar afirka sun rinka ba talakawa taki yadda ya kamata domin ta haka ne za a samu amfanin gona wanda kasashen mu lafiya afirka za su ci gaba da ci da kansu ba sai sun kwanta da wata ƙasa ba a ƙarshe ina yi wa wannan gidan rediyo mai albarka fatan alkhairi allah ubangiji ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo da mu masu saurare baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gannan kebis ɗin najeriya Salamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan gidan radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina akan ɗalibin da ya kashe malaminsa har lahira. Hakika wannan abin damuwa ne kuma abin takaici ne. Kuma kallon bidiyo ka da ake na season season kiman da ake na 'yan daba shi ma na taimakawa kwarai da gaske ya kamata iyaye su kula da tarbiyyar yaransu Allah sa kiran mu ya tafi inda ya dace. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Yau sokacin da nake son in yi bisa wasu halaye ne da muka gani da ke faruwa nan jihar Agadas. Yan mata na haifuwar yara su yada su cikin satin ga an samu katakai fudu wanda mace sai ta haifi yaro ta kashe shi wannan halaye gaskiya muna kira ga uwayen yara na farko bai kamata ba ya kamata su sa ma idanu mace za ta haifuwa za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kuma lokaci kaɗan ta zo ta kashe shi wannan bai dace ba sa'annan muna kira ga hukumomi na gargajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa wannan halaye ba halaye ba ne na musulunci a gaskiya wannan halaye ya kamata a dokan musu mataki kwarai da gaske wadda mace za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kamar ga wadda uwa ke son ɗanta wata tara tana wahala nan ta zo lokaci guda ta kashe shi shine muke kira ga jagorori na hukumomi da gargajiya da uwayen yara da allah da annabi wa'annan halaye ya kamata su kawo ƙarshe ko ina cikin fadin duniya ba ma a nan jihar agadas ba maimakon magana alkasu babu liman a har daga jihar agadas a tashi lahiya Assalamu alaikum gidan radio BH Hausa da farko suna na tasiu ungo tudu daga karamar hukuma ta gafa ta ya jihar da magaram to yau ra'ayi na kan zanga-zanga da 'yan kasar da suke yi ta nuna ƙin jinin kasar faransa da take kasancewa a cikin kasashenmu na afirka to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna kira da shugabanninmu na kasashenmu na afirka yana da kyau su ganewa kasar faransa ba wai tana son mu da karuwa ba ne hasali ma albarkatun kasashenmu ne take ɗiba take kaiwa can kasashen su suke sarrafawa suke samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum yana da kyau shugabanninmu su gane na gode gidan radio ph hausa daga tasiu unguwa tudu daga karamar hukuma ta fatai a jihar da magaram tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo hausa suna na abdulaziz crazy daga damagaram a jamhuriyar niger kira na ga nake abokan matasanmu na nijar ga baki ɗaya mu bisa kan abubuwan hawa ne musamman maza ga matashi ya biyo layi a guje bisa abun hawa ya huce kuma akwai dangoji masu tsaidawa masu bada don me aka yi wannan dangoji don saboda su kare lahiyar mu matasa da kuma duka abin da ya kamata akan abubuwan hawa musamman ma sai ga in canji ba wuta mota ba wuta an zo an huce wannan bai kamata ba ya kamata a ce matasa su gane guje-guje wannan bai da amfani a bisa abubuwan hawa mai magana abdulaziz birji daga damagaram a jamhuriyar niger to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu Tokar dai a shafa cewa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa biyu hata a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da dastani rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kammala magana dangane da tabbatar da imanin abu talib salamullahi alaihi ammi manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan mahaifin aliyu da abu talib alaihi salam tare da dalilai masu yawa amma a cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da abu lahab wanda shi ma ammi manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ne amma mai tsananin gaba da shi har sai da ayoyin alkur'ani mai girma suka sauka kansa suka tabbatar da halakarsa sunansa abdul uzza amma ana masa lakabi da abu lahab sunan matarsa ummu jamil wacce ta kasance uwar abu sufyan kuma ammi muawiya dan abu sufyan da ita da mijinta sun fi kowa cutar da manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a makka da baki da kuma a aikace a cikin wata ruwaya daga tarikul muharabi yana cewa na je kasuwar zilma jazz sai na ga wani matashi yana cewa ya ku mutane ku faɗi la ilaha illallahu ku rabota sai na ga wani mutum a bayansa yana jifansa a kan ƙori da kuma ƙafafuwansa yana cewa ya ku mutane shi makaraici ne kada ku gaskata shi sai na tambayi babana a wata ruwaya sai aka ce mani wannan muhammadu ne yana riya cewa shi annabi ne wannan kuma aminsa ne abu talib yana riya cewa shi makaraici ne a wata ruwayan abu lahab yana hana mutane zuwa wajen manzan allah sallallahu alaihi sallam idan sun zo sun tambaye shi dangane da shi sai ya ce masu shi mai sihiri ne ko kuma ya ce mawakaci ne sai su koma ba tare da sun je wajen manzan allah sallallahu alaihi sallam ba sai wata rana wata tawaga ta zo wajen abu lahab ya hana ta ganinsa sai ta ce ba za ta tafi ba sai ta gan shi sai ya dage ya ce har yanzu muna jinyansa daga hauka halaka ta tabbata gare shi kuma ya taɓe abu lahab yana daga cikin ƙurayshawa wa'anda suka fi kowa ƙin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bai bar wata hanya ta cutar da shi ba face ya bi ta wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan dutsen safa ya yi kuwa yana cewa ya saba, ha! larabawa suna amfani da irin wannan kalmomi ne idan an kawo musu harin bazata don su gaggauta shirin tunkaran makiya don irin wa'annan hare-hare suna aukuwa ne da safe a lokacin da mutanen makka suka ji kiran sai suka ce wa yake wannan kiran sai aka ce ai muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sauri suka zo wajensa sai da suka taru sai ya ce musu yanzu idan na ce maku makiya sun zo maku da safe ko da yamma za ku amince da ni ku gaskata ni sai suka ce e za mu gaskata ka sai ya ce to lallai ne ni ina gargaɗinku dangane da wata azaba mai tsanani sai abu lahab ya ce masa halaka ta tabbata gare ka don wannan ne ka kira mu gaba ɗaya a nan sai allah ta'ala ya saukar da suratul masad shine tabbaje da abi lahabin hannayen abu lahab sun halaka shi ma ya halaka dukiyarsa ba za ta amfane shi ba da duk abin da ya tara na dukiya da sannu za a ƙona shi a cikin wuta mai harshen wuta cikin suratul masad aya ta ɗaya zuwa uku to daga farkon wannan ayar muna iya fahimtar cewa abu lahab mai dukiya ne amma wannan dukiyar tasa ba za ta hana shi shiga azabar allah ba yana amfani da dukiyar wajen yaƙar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam To masu sauraro a nan zamu da a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin kisoshin rayuwa kenan to kuma ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da ya shafi mata wato shiri wanda muke masa lakabi da haƙoƙin mata a musulunci wannan shiri na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari ne mu ga wani irin matsayi addinin musulunci ya ɗora mata a kai sannan shin akwai bambanci ne da musulunci ya kawo tsakanin namiji da mace sannan haƙoƙin da allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mata a cikin al'amura na rayuwa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani da kuma hadisai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin wannan yana nuna cewa an sarayar da haƙoƙin mata ne ko kuma an ɗaga haƙoƙin mata ne dangane da waɗannan haƙoƙi da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa mata a cikin al'amura na rayuwarsu da kuma na rayuwar ɗan adam ma baki ɗaya saɓanin yadda maƙiya addinin musulunci suke ta yaɗawa domin ƙoƙarin su ga cewa sun ɓata addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To a cikin shirinmu da ya gabata mun yi ƙoƙari mun yi tsokaci dangane da waɗansu musulmai saboda waɗansu abubuwa da suke gabatarwa waɗanda ma anzalallahu laha min sultan abubuwa ne waɗanda Allah ta'ala bai taɓa ba da dama a yi waɗannan babu wani dalili na alkur'ani dalili na sunna da yake tabbatar da abubuwan da waɗannan mutane suke yi kuma da sunan musulunci kamar mun buga misali a wancan shirin da 'yan ɗaliban da suka kafa gwamnati a ƙasar afghanistan inda suke nuna cewa mata ba su da wani abu na haƙƙin da za su tafi su karatu a makarantu wai sai dai mace ta zauna a cikin gida har ma labari ya zo mana ya zo wa duk wani mai sauraron abubuwan da ke tafiya a cikin wannan karni da muke na 21 wai a wannan lokacin a hana mata wai zuwa makaranta wai sai dai su zuna a cikin gidajensu su kasance suna hidindimu na cikin gida amma mace wai ba za ta fito ta nemi ilimi ba to kaga wannan idan kamar yadda muke tsokaci a wancan shirin ne in suna yi ne da sunan wai addinin musulunci ne ya ce su haka to wannan babu wani wanda ya fi kirkiro wa ubangiji karya fiye da irin wannan waɗanda za su yi wannan abubuwa a ina ne a wani guri a wace aya a wani hadisi a wani tarihin addinin musulunci aka ce mace ba kada ta nemi ilimi ilimin nan kuma ba a ƙayyade shi ba ilimi duk wani abu da mace za ta nema na ilimi wanda za ta taimaka al'umma dan adam ce ita ai ta nemi ilimi ta zai ta taimaka al'umma to wannan al'amari musulunci ba wai kurin yana maraba da shi ba yana ƙarfafawa a a neme shi duk da cewa a akwai hadisi talabul ilmi faridatun to wasu malaman sun ce wannan hadisin da manzo ya faɗa talabul ilmi faridatun neman ilimi wajibi ne to sai suka ce manzo a cikin hadisin ya zo ne ala kulli muslimin wa muslimatin akan dukkan wani musulmi namiji da kuma musulma mace wasu kuma suka ce a'a babu muslimatin kurin ala kulli muslimin akan kowane musulmi ne to duk wani bangare ko wancan din ko wannan ai addinin musulunci haka yake tafiya ko a cikin ayoyin alkur'ani za ga wani lokacin allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da zamiri na namiji amma da wannan zamirin da ya yi amfani da shi na namiji ba yana nufin kurin ana nufin namijin shi kaɗai ba ne abban da mace ba wasu guraren baro-baro Allah ta'ala ya yi zancen namiji da mace wannan musulmi maza da musulmi mata muminai maza da muminai mata a wasu ayoyin kamar suratun nur Allah ya yi ishara da irin wannan amma akwai wasu guraren da Allah a dunkule ishara ga damiri na namiji za mu iya ganin haka ko da a cikin suratun nisa a wasu gurare ma misali ubangiji ta'ala da yake magana dangane da al'amura na ruhin dan adam ruhin ɗan adam da Allah subhanahu ta'ala ya samar sai yake cewa wa nafakhtu fihi min ruhi sai kuma na busa a cikinsa fihi wannan damirin na fihi min ruhi na daga ruhi na ni ubangiji subhanahu ta'ala bayan na halicci ɗan adam na kai shi ga wani marhala ko da dai Allah ta'ala ina ishara ne a nan zuwa ga annabi adam alaihi salam bayan ya halicce shi daga yumbu sai kuma Allah ya busa masa ruhi to wannan malamai suka ce wannan wani faktu fihi min ruhi dinnan Allah da ya halitta ya halitta dan adam to wannan fihi din ai ma'ana ya busa wa dan adam to dan adam din nan ka ɗauka mace ne da namiji ba wai kurin fihi dan an zamirin namiji ya zo sai ka ce a ah, Allah ya hura rai ga namiji shi kadai ba Allah ta'ala ishara yake yi akan cewa ashe kenan ruhi na Allah subhanahu ta'ala da ya busa shi ga ɗan adam bayan halitta sawa'un wannan ɗan adam ɗin namiji ne ko mace ce babu wani bambanci wannan kuma wani abu ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake ishara a kansa cewa lallai tsakanin ruhin ɗan adam namiji da ruhin ɗan adam mace babu wani bambanci wannan wani abu ne da zamu iya samu a cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu ta'ala kuma da yake cewa laqad karramna bani adama lallai mun karrama bani adam dan adam to wanne ne a ciki da an ce bani adama ai a fili yake ‘ya'yan annabi Adamu aka ce, to su bani Adama nan mata da maza gaba ɗaya ai su ne bani Adama, ko kuma namiji ne kurin Allah subhanahu ta'ala ya karrama. To kaga kenan girmamawa ba ainihin ya taƙaita ga namiji ko mace ba ne a'a ba ya taƙaita ga namiji ba ne kawai a'a ya taƙaita ne ya shafi mace da ne da namiji gaba ɗaya saboda haka duk waɗanda suke kawo shubuha akan wannan bangare shubuha ce mara tushe sannan waɗansu kamar irin waɗannan 'yan ɗaliban ɗin abin da yasa suke ƙasƙantar da mata suke ainihin sarayar da haƙoƙin mace hatta wajen neman ilimi akwai wani abu mai kama da tatsuniya ko kuma camfe-camfe na cewa ai wai ina lahi wa larajin wannan magana magana ce ta jahilai wai mace ita ce tushen zunubi tun farkon halitta wai lokacin da annabi adam allah ya halice shi aka sashi aljanna da shi da hawa allah ya hana su cin wata bishiya a cikin aljanna wai wannan matar tasa hawa ita ce ta ruɗe shi ta yaudare shi ta sanya shi ya je ya ci wannan bishiya da. saboda shi shaidan iblis da ya zo yana cewa annabi adamu ya je ya ci zai zama kaza zai zama kaza ai da annabi adamu ya ki to wai sai da wannan mata ta sa hawa ta zo ta ce a ka je mana ta yaudare shi ta masa wai wasu maganganu wannan tatsuniyar wannan camfin waɗansu daga cikin musulmai sun yarda da irin wannan magana to su ne irin waɗannan da za ga cewa sun haramta wa mata waɗansu abubuwa na asasi a rayuwa wanda addinin Allah ya ba su, duk wanda zai ce zai haramta wa mace neman ilimi to yana daga cikin irin waɗanda suke ganin wai mace tun da tushen ta dama tushe ne na ainihin abubuwa waɗanda suke na laifi ita ta sa annabi adamu ya shiga cikin laifi to kaga wannan abu ne wanda yake kirkire wa Allah ta'ala kirkire wa alkur'ani kirkire wa addinin musulunci domin babu wani guri da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara da cewa matar annabi adamu hawa ita ce ta yi wannan abu na zunubi kuma ma babu wani tunani a cikin alkur'ani wanda yake nuna cewa wai akwai wani zunubi na asali me zunubi na asali da ake cewa da shi wai zambal asil zunubi na asali wanda wai mace ce ta fara yinsa a duniya a doron ƙasa ita ce hawa ta ɗora annaba adamu a kansa to saboda haka kenan shi kenan sai a kaskantar da mace tunda ita ce wai tushen zunubi wannan magana ce ta jahilai waɗanda ba su san addinin Allah ba ubangiji subhanahu ta'ala babu wani guri da ya yi magana akan irin wannan Allah ta'ala isharan da ya a cikin alkur'ani dangane da kissan annabi adam da hawa duk inda muka karanta Allah ta'ala su biyun ne yake magana a kansu wannan kuma magana ce da yake yi dangane da shaidan ma bi gurur cikin yaudara shaidan ya zo ya ɓatar da su huma Allah ya ce su biyu mace da namiji hawa'u da annabi adam saboda haka ba hawa ce ta yi zunubin ba balle a ɗora zunubin akan mace shaidan ne ya zo ya ruɗe su sannan kala rabbana daga baya da suka gano sun yi wannan su biyun ne Allah yake mana ishara su biyun suka ce rabbana zalamna anfusana mu mu biyun nan ni adamu da ni hawa'u mun cuci kanmu mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna idan har baka gafarta mana kai mana rahama ba na min alkhasirin lalle za mu zama daga cikin tababbu suka nemi tuba su biyun Allah ta'ala a wata sura yake cewa a suratul taha yake Allah subhanahu ta'ala yake ishara cewa fata ba alaihima sai ya karbi tubansu su biyun to ina ne za a nuna cewa wannan abu da ya faru wai mace ce ta kirkire shi ko mace ce ta dora annabi adamu akan zunubi har ta cancanci a kaskantar da ita a hana ta neman ilimi a hana ta yin wani abubuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya bata a bisa anahin haƙoƙi na mace da namiji saboda haka duk waɗanda suke da irin wannan tunani wannan tunani ne na jahilai Allah ta'ala bai taɓa yin wani tsiko wani tsokaci dangane da cewa mace ita ce tushen zunubi ba balle har a ɗauki wani abu na tsana a ɗora a kanta wannan wani abu ne wasu hanyoyi ne na sarayar da haƙoƙin mata wanda yau gashi na muna gani a gwamnatin taliban waɗanda suka zo da katon gemu mai tsaho da wani wando ɗagage da wani sunan addinin musulunci amma suna ainihin rushe addinin ta wani bangare suna ba wa makiya addinin dama ana yi wa addinin musulunci kallon cewa addini ne wanda yake sarayar da haƙoƙi na asasi na mata to ko da yake dai bayanin yana da yawa amma gashi ana nuna min lokaci yayi insha Allah za mu tsaya nan sai a shirmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To Marilla, da fatan dai masu saurare yana tare da mu yanzu kuma lokaci ne da za a ji shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jirin shirye-shiryen namu na wannan yammacin. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne a kan zaben kasar labanan wanda aka yi a cikin kwanakin nan da kuma sakamakon da yake tattare da shi da kuma abubuwan da za su biyowa baya sai dai kafin nan za mu share fage a cikin fitowa ta farko kenan dangane da amurka ta bayyana matsayarta a kan zaben tun kafin a yi shi ta bakin ɗaya daga cikin tsoffin jami'an ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To gabanin yin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Lebanon mataimakin ministan harkokin wajen amurka na baya wato david shinka ya yi wani furuci wanda yake nuni kai tsaye da tsoma bakin ƙasarsa a harkokin cikin gidan wannan ƙasa da ayyana makomarta a fagen siyasa to dama dai ba wani abu ne da yake sabo ba cewa amurka tana yi ruwa da tsaki a cikin kowane abu babba da ƙarami wanda ya shafi ƙasar labanan kai tsaye jakadun amurka mace ko namiji a wannan ƙasa ta labanan kan kirayi 'yan siyasar ƙasar ko su kai musu ziyara domin yi musu shifta kan abin da suke so a aikata duk da cewa ƙasashen larabawan da ke yankin tekun fashe kamar saudiya da ɗaya daular larabawa suna yi wa amurkan abin da take so kai tsaye a ƙasar labanan amma haka bai isa ba zuwa da kaiwa ya fi aikewa da ɗan saƙo sannan nan abu ne da ya cewa abin da mai da labanan ta zama ta da irin wannan muhimmanci a wajen amurka da wasu ƙasashen turai shine batun gwagwarmaya da ƙungiyar hezbollah take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin ita ba da muhimmancin wannan ƙasar? a wurin turawan bai wuce na sauran kasashen da suke a matsayin 'yan zaman benci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba cibiyar nazari ta washington institute da ke amurka ta gudanar da wani taro na bidiyo daga nesa a ranar 12 ga watan na mayu da mazarta suka gabatar da jawabai mabambanta daga cikin mahalarta taron da akwai hani gaddar wacce mai nazari ce a kan harkokin labanon a wannan cibiyar sai da shinka wanda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ne mai kula da gabas mai nisa sai bashar haidar wanda malamin jami'ar amurka ne da ke kasar labanon wanda ya jagoranci wannan taron robert satloff ya bayyana cewa an buɗe wannan taron ne kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan sai da duk da haka abinda taron zai mai da hankali a kan shi shine tasirin ƙungiyar gwagwarmayar hezbollah a tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi a kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hani gaddar wacce mai nazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin gudanar da taron daga cikin bayanin da shinkarai wanda ya fi jan hankali shine ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin barack obama ba ta mayar da muhimmanci mai yawa ba ga kasar ta labaran kamar yadda hakan ta kasance a lokacin gwamnatin donald trump a wancan lokacin kasar ta labanon ta fuskanci durkushewa ta fuskar tattalin arziki saboda matsin lamba amurka kuma a wannan tsakanin ne aka samu fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa ta beirut wacce ta haifar da wata girgizar ƙasa ta siyasa a cikin ƙasar ta labanan shanka ya kuma ci gaba da magana a kan takunkuman da gwamnatin ƙasarsa ta rika ƙaƙaba wa cibiyoyin tattalin arziki da amurkan ta ce suna da alaƙa da hezbollah da suka hada da bankin jamal trust bank shi dai wannan jami'in na amurka ya ambaci cewa ya taka rawa wajen tattara bayanai da suka shafi kungiyar hezbollah musamman ta fuskar tattalin arziki bugu da ƙari shinkar ya ce baya ga ita kanta hezbollah sun kuma kakaba takunkumai akan abokan hezbollah na siyasa kamar sarkin shugaban kasar jibran basir kai tsaye ya ce duk wanda yake kawance da hezbollah to za su rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda za su kada hezbollah a zaben da aka yi tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa amurka ya ce sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar ta labanan a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar ƙungiya mai suna beirut tuna ta bayyana a fagen siyasar ƙasar? kuma ta samu wato kujeru na zo a gani don haka suka ɗora a kan wancan abin da ya faru domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben da aka yi a wannan shekarar ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa 'yan shi'a a matsayin ma'aikatanta domin cimma wannan manufa tata kuma akan haka ne ya zirci labanan ɗin har sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki ya kuma ce ɗaya daga cin abokansa na kusa da kusa wanda ɗan kasuwa ne kuma wanda yake rayuwa a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri sannan kuma yake adawa da hezbollah ɗin mai suna lukman suleiman shine ya shirya musu wani taro da wasu fitattun 'yan kasuwa kuma baya ga 'yan kasuwar shinkar ya ce suna kuma da wasu 'yan jarida waɗanda suke haɗuwa da su da zuma dora su a kan layin fada da kungiyar ta hezbollah wasu daga cikin wato boyayyun sirri da shinkaɗin ya fito da su fili wanda waɗanda ba su sani ba suka sake fahimta a kan yadda amurka take tsoma baki a harkokin labanan ya bayyana da suka ƙirƙiro yunkurin nan da ake kira na goma ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wacce manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakanin kungiyar da kawayenta wannan taro ya kara bayyana wa duniya musamman waɗanda ba su da masaniya a kan rawar da amurkan take takawa wajen bata sunan gwagwarmaya a cikin lamanan ba kuwa don komai ba sai don share fagen da idan lokacin zaɓe zo akalla ba hezbollah ɗin ba ƙawayenta su samu koma baya wajen samun ƙuri'u ko kuma ma a shafe su domin a taso da waɗanda suke adawa da hezbollah ɗin a fagen wato siyasar ƙasar da zama su ne waɗanda za su iya kafa gwamnati to a fitowa ta gaba da yarda allah za mu yi magana ne akan sakamakon zaben da yadda ya kasance da kuma irin hasashen da ake yi na irin sauyin da zai iya jawowa a fagen siyasar ƙasar labanan ɗan musamman bisa la'akari da cewa an yi amfani da kuɗi a fili ba a ɓoye ba wajen sayan ƙuri'u da kuma ya baiwa fitattun 'yan siyasar da suke adawa da gwagwarmaya a ƙasar nasara ta zahiri da kuma koma bayan wasu abokan ƙawancen ƙungiyar ta hezbollah mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da hakan ne kuma kawo ƙarshen ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan barka da tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.